da rahmanir rahim Allah ya ji Allah kuma ya gafarta masa Allah kuma ya ba abin da ya bari ba yanzu malam Ahmad tabbaci sa mun tambaye shi bayani akan rayuwar malam Abubakar Ladan ya ce yau dai karunsa na turanci miladiya kenan za su kai shekara tamanin da ɗaya ko da biyu ce dalilin haka kuwa ba ta sati ɗaya ba ta ango Abdullahi gaisuwa da suka je cewa malam abubakar yana gaba da shi da shekara ɗaya a makaranta shi kuma yanzu haka shekarunsa sun kai tamanin zuwa da tamanin da ɗaya wannan shine yasa ya kiyasta cewa malam abubakar ladan an haife shi wajen nan dan ban mance ba ni ma haka malam ya gaya kamar shekara goma sha uku da suka wuce to ya yi makaranta elementary nan a Zaria sannan ya je shi middle din duk a nan Zaria yace amma kafin ya kare middle din dab da zai kare sai ya bar makarantar ya koma kan ya yi aiki na kamfani a Kano kafin ya dawo Zaria to daga nan sai ya bace ba a ji duniyarsa ba wanda na farko ya je Niger kuna ya je shi Zandar da magaran kenan sai ya dawo Zaria da ya dawo shine yake cewa wannan kanin naka cewa yana son zai kewaye afirka saboda yana son zai yi wa afirka waka to daga nan da ya fita ba a sake jin labarinsa ba sai da aka yi kusan shekara goma sannan aka ji duniyarsa a wani waje sannan aka nemi wasa ya dawo to da ya dawo wajen 1960 cewa kamar yadda ya yi mani bayani dama can ya fara rubuta ta duka inda ya je ya kan yi kan nauta tunda abin da ya bambanta shi da saura shi ne shi dan boko ne duka da cewa bai yi zurfi sosai ba a cikin boko amma za ka ga tasirin boko sosai a cikin wake-wakensa dawo wasu nan Najeriya ina tuna ya yi wannan waka ta da Afirka ita ce ta fito da shi sosai sannan bayan nan kuma ya yi wake-wake da yawa Bana na jin cewa da ya dawo ya yi wani zaunen nan aiki haka nan illa dai iyaka hukumomi suna amfani da shi malam ɗin da kuma sauran ire-irensa wajen wayar da kan al'umma duk lokacin da za a yi wani shiri na ƙasa haka walau ya shafi al'adu ne walau ya shafi ciwace-ciwace da dai su haka nan to har dai Allah ya kawo mu wannan lokaci abin da na sani kenan a game da Dokta, uh, kana da masaniyar mata nawa Mala Abakar yake da su? To, na tambayi ɗansa tare da muke dawowa da jana'izarsa uh, cewa su nawa ne ce man su kamar goma sha su dai a ɗakin su su tara ne kuma na shiga na ga da ita wannan uwar ta su ta su tara ne so ina kyautar tsammanin ke da ya wato iyalinsa wancan ta farko ko kuma kabidin ban je can ban dai da dutsen dai a kai Allah ya Allah ya Allah haɗa kan mu a ka mu so sudan ya ne a harare sun san logan istimare mulkin son kai ba ta harere babban juyin nan ta namere ya kawo daidaitar tsari ismail azhar ya yi aiki don tumbuke turawan mulki da jihadin wahada ifiriki allah ya ji kan mutumin kirki da ya goge gunshanin mulki allah allah allah haɗa kanmu a firar kamu so juna manufar mu anan da mu tanga